you Jama'a yau kuma mun gode ma Allah saboda ya ba mu wannan anya mu ji maganansi. To jama'a ku da zuwa an kana ji na saboda mu ji magana Allah. Ni da ke kawo muku wazin ga daga Lifeway Radio Ministry sunana Bashiru na samu. To jama'an kana ji na ya fi dai mu yi addu'a sannan mu fara wazi. rigiman kana wurin da kake duka ina maka allah roko ya gyara maka bukata ya bar abin da kake yin duka ya zama maka amfani masu aiki waɗanda suke cikin mota waɗanda suke ji na da safin ga ina muku gaishuwa ina kuma ma'anar roko ya fai muka zunubanka duka kamar yadda ka yafa madawayenku zunubanmu to muna wannan addu'a da sunan dan uba na kuma ma'anla roko ya bari abin da za mu jin duka mu yi amfani da shi da shi allah ya ba mu ilimi saboda mu ji maganan shi ya zama muna amfani allah shi ya bure muna zuciyarmu to abin da za mu jin duka saboda ya zama muna amfani muna wannan aduwa da sunan annabi isa amen To jama'a magana mu mun karanta Matthew na tara da Sura goma sa uku ya gwara mana waransu anya da ke zuwa aljanna da kuma waransu anya da ke zuwa halka. To ya ce anyoyin biyu suke guda karmi ne, shi karmin anyan si yana zuwa aljanna da wanda ke samu wannan anyan kadan suke akwai wani anya kuma babban anya si halka yake zuwa to waɗanda suke bi wannan anya suna da yawa kowa na cikin anyan nan da masu karya na cikin anyan nan da masu gulma yana bi wannan anya da masu barayi da masu bakin cikin da kowane wata mungu kowane mungun da yake cikin duniya yana wannan anya saboda in kana kana bi annabi ko kai dan Allah ne sai ka bar idon ka duba sai ka bure idon ka duba inda anyan da yake mu da su bayan da halin mutanen da yake yi sai su ka ka san kaman wanda mutum mutane wanda yake annabi ya ake shi nan ya fito Allah kuwa to in ba an ka gani shi mai shi bai fito Allah ba sai ka ka bare idon ka bure kai ka bi wannan mutum to waransu sun zo yau da yawa suna luran mutane wai su Allah ya aika shi to wannan anyan da ke zuwa raye si wannan kadan suke mutanen da ke bi wannan suna da kadan ne saboda ka bare kai ma ka bi wannan anyan gaskiya ta ya za mu samu wannan anya annabi ya ce muna nini anya nini kofan da ke zuwa raye wanda zai biyo na duka zai shika ya samu wurin zama allah zai bari abin da yalla ke shi kake shan duka allah zai yi maka ko abin da ba ka samu cikin duniyan gama ran da za ka shika wuri na zan da za ka bi kafa na sai ka shika aljanna allah zai baka abin da kake son duka a wurin nan hallelujah to siyasa yasa allah bari mu samu wannan anya Allah ya bure muna wannan anyan karmin saboda mu kuma mu shika wurin shi mu samu wurin zaman nan. don kana ji na abinda ya kamata ka fara yi ni sai ka fara neman annabi in ka samu annabi ka ba shi anya ya zama da kai ya shiga zuciyanka ya zama ya yi amfani da kai da abin da kake duka da karfinka da arzikinka to za ka samu zaman lafiya ran da za ka mutu za ka shiga wannan anya shi annabi shi ne anyan nan hallelujah ya kuma yi muna eh, wani misali ya ce wanda zai shiga dakin tumaki ba da kofa ba shi wannan barawo kenan wanda suke da tumakin nan si ya shiga su da kofa to kuma si makiyaye ne si ya yi ya ciya maka in biyo shi dukansu sun zo su lure su shata mu kuma su bata mu to shi annabi ya zo saboda mu samu raye mu samu wurin zama ya gyara maka bukata ya bai abubuwan da muka yi duka mu yi amfani da shi in kana ci na to shi kuma ka zo mu bi annabi yana kiran ka yau inda muka sin kaman allah na son duniya allah ya kawo na duniya ya kawo danshi almashihu ya zufa zun jininsi da wanda za ka gaskata da shi duka za ka samu gafara za a gafata mana zinubanmu duka muka bi annabi isa saboda yau in ka ji na ka fara neman annabi ke kuma ka zo kowane ceci ya kusa da ke ni shika ka ke kuma ka bi annabi hallelujah in kana ji na duka inda za mu samu anyan da ke zuwa raye si ne annabi isa si da su ma ya kuma ce muna nini kofa nini anya nini gaskiya ba mai zuwa wurin allah sai mai siya bi ta na to ya kuma ce muna waɗanda suke bi na duka na san su ina ba su raye to ya kuma ce mana baban nan da ya bani mutanen da suke bi na duka si babana ya fi kowi so si annabi isa sini ya kamata dukan mu zo mu biyo shi hallelujah to sai ya za mu samu annabi ya ce muna muka ce ba mu da zunubi ludan kai muka yi amma muka muka yi tuba da zunubanmu muka ce ma Allah ya fe muna zunubanmu si Allah mai adalci ne zai yafa muna zunubanmu duka ya sai cika muna adalcinsa to muka ce annabi muna da zunubi muka roke shi muka bashi anya to zai yafa muna zunubanmu duka to sannan ka samu annabi sannan ka sika aljanna ya kamata ce ka ce misi annabi ni, ni dan adam ne saboda dalilin adan dukanmu muna da zunubi allah na duba mu kamar yan zunubai zanla muke saboda kakanmu dukanmu muna da zunubi to ya zo an kise ki ya zo wanda za ka bi annabi wanda za ka kesi ni ya zo wurinka ba zai kore ka ba turan kana ji na yau abinda ya kamata ka yi ni ka zo wurin annabi ka ce annabi na zo ka to yafe mini zunuba na duka to ran da zan mutu ni kuma zan zama naka to da bayan haka sai ka bar abin da za ka jin duka ya fito cikin littafi ne sai ka yi shi ka ta yi abubuwan da yake da kyau Allah ke so si Allah na gwara mana da yawan abubuwan saboda muka yi shi in ba mu yin ba shi Allah ba zai shi la ba zai bari bukatanmu ya yara ba hallelujah wato kilan kana ji na na maka ko dai kai kuma ka baya kinka ka bar annabi yi amfani da kai to daga yau ka fara daga yau sai kuma ka shika church daga yau kai kuma ka bari halinka ka juye shi ka bari abin da kake yin bai da kyau sai ka bari mu sika da caji sai mu kuma mu zo mu zama tare da masu zuwance masu masu biyo annabi isa sai kuma mu bari kanshi mu ba mu kanshi mu bari yi amfani da mu da abin da muka yin duka mu bari annabi ya zama da mu hallelujah to in kana ji na abinda ya kamata ka yi ne sai kai kuma ka bari annabi yi amfani da kai to muna da halilin da bai da kyau sai mu bari mu bayar da mu duka sai bari annabi yi amfani da mu to in kana ji na annabi ya ce muna ina zama da kofa ina buka da kofa wani ya ji na ya bi kofan nan zai kan zama da mai shi to in kana ji na annabi yana buka kofanka kenan da kofan sinu zuciya mu to shi annabi yana shaya da bayan mu da bayan mu yana buka wanda zai ji ya buru annabi zai shika ya zama da kai in kana ji na kai ka jira wata cila za ka bure annabi za ka bure musu zuciyanka ne wani addu'a za ka yi tare da ni to in kai wannan aduwa tare da ni da zuciya guda si annabi zai shika yafe maka zunuban da kake yi duka sai ke kake kuma ka zama dan Allah Su saboda mu yi wannan aduwa tare da ni ni dan adam ne na ji magananka na bude maka zuciya ka shika yafe mini zunuban da nake duka saboda zama naka ka kuma yi amfani da ni kamar yadda nake na da duniyan ga in zama da lahiya abin da nake nake yin duka ka yi tare da ni to na kuma juye raye na duka rayuwa na duka in baka ka yi amfani da abin da nake duka saboda zama naka na maka godiya da ka yafe mana zunubana duka da sunan annabi isa muke wannan aduwa amen to wani da wata kila kana da wani abin da za ka tambaya ni sai ka cire namba 0249251594 to jama'a assalamu alaikum so good, so good.